amanar so amanar so yi min da yaren da zan gane baiwar Allah kuna goyon bayan ta ba wallahi bazan da ku ba abin da ya bani mamaki na san ta fi daya ta wuce a danganta ta da aikace-aikace wata aikashin siya ne da su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 cikin motar wannan dan birnin yanzu tana ina suna ina suna can kofar gidansu zo mu je da kai gane yau idan ka baka yarinyar nan na baka ita halak malak domin mu anan ba wani amfani za ta yi mana ka tafi da ita birni to wai idan ta je birnin aiki za a samo mata ko shi aurenta zai yi to waye sani ma ki tuna da abin da kika yi ina alheri ne fa za fa ki gani a ƙure cin tuwanki ai wannan da ita da uwarta aikashin tsiya ne da su shikenan na fuskanci inda kika dosa aiko da sako Dakata, bana bukatar ku rike sakonku, bana bukatar komai da gareta ta. In je daga Zulaihat ne bana bukatar wani sako. Abinda ku banni kawai da damuwa ma da take damuna, ku kyale ni. Haba ilu, dan aike fa baya laifi. Ya kamata ka tsaya ka ji abin da ta turo mu da shi kafin ka yanke mata hukunci. Yanke hukunci ne yaushe kuma? Yanzu ko a tunanin ku Zulaiha ta yi min adalci kenan? Ta ɗauki kafa ta tafi ta banni bayan dakon soyayyarta da na daɗe ina yi a zuciyata? ta yaya zan ji daɗi haba ilo bai kamata ka faɗi haka ba wato na fahimta kuna goyon bayanta ba ai mace ce yar yanzu ku a tunaninku abinda Zulaiha ta yi min adalci saboda wato yanzu ta samu dan birni wanda ya fi ni dan haka ta tafi birni ta bar ta kuke tunanin Zulaiha za ta je birni ta dawo kuma ta dawo gare ni ilo ba haka bane har Zulaiha ta tafi ta tafi da tunaninka cikin zuciyarta da ka saya ka saurari sakon da ta aiko mu da shi da ba za ka furta irin wa'annan kalmomin ba kin ga ba na san ba na bukatar wani jin sako ba na bukata ba na bukata ku tafi ku bani guri ku tafi ku bani guri ba na bukata ku kyale ni da abin da yake damuna ku rabu da ni abin da yake damuna kawai ma ya ishe ni amma ilo ke kin ga dakata ki bari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 ki duba fa ki ga irin daukakar da Allah ba yarinyar nan amma ke kuta kin nuna kiyayyaki akan abun a fili ba boye ba haba jin mai me haka wallahi mala abin da kake min ya ishe ni a cikin gidan nan ashe wallahi na fahimta na fahimta duk iskancin da yarinyar da take min a cikin gidan nan wallahi malam kai kake sa ta. da daurin ka take min wannan iskancin duk abin da take min rashin mutunci kala kala saboda ni ta gani ba uwarta bace ba ka nuna mata ni ni ba ni na haife ta ba ni ba uwarta bace ba shi ya sanya duk wani wulakanci take min a cikin gidan nan me zafi haka wace irin biyayya kike so yarinyar nan ta yi wace irin biyayya uwa take bukata yar ta taimata wanda yarinyar nan ba taimaki ba a baya har kawo yanzu sannan kuma laifin rashin haihuwa da ke dora mata ke fa gane ba laifin ta bane ita haihuwa daga ubangiji ne rashin ta ma daga ubangiji ne da Allah ya yi iko ya ga dama da yanzu kin haifi yarinya tamkar ita kamar ita ko kuma yaro kamar ita habacin mai eh haka ka faɗa ai haka za ka faɗa kuma abin da za ka gaya min kenan har ma da gori ma abin da za ka gaya min har ma gori ka yi min wato saboda ni Allah bai bada haihuwa ba gyara kayan ka ne ba wanda bai zama sauke mu raba ba ni ban ce miki ba saboda ka jimmai haba jimmai jimmai zo mana jimmai ikon Allah bari in ƙara samu ki daka akwai wani ɓoyayyen sirri da ya daɗe a zuciyata na daɗe ina da kwansa nake ganin yanzu lokaci ya yi da zan amayar da shi shi yasa na ce to bari na gaya miki mu ga ta ya za mu bullo wannan al'amarin wani abu ne haka duk ya sauya kamanninki a lokaci guda ke kin san da cewa na daɗe ina son ilo amma saboda na yanda na ga hankalinsa ya karkata akan zulaihat yasa na haƙura kuma ke da kanki kin san da cewar irin halin matsin da Zulaihat take fuskanta a cikin su shine dalilin da yasa na haƙura domin ita ma ta ji daɗin rayuwarta tunda yanzu dai kin ga Zulaihat ta tafi birni shi kuma da kansa Iliya ce babu ruwansa da ita kin ga yanzu nake ganin dama ce ta zo min da zan bayyanar mai da soyayyata tun kafin wasu 'yan matan su fara kai wa farmaki Kar ki damu kawata, Taimakin san duk faɗin garin nan ilo ba shi da abokin da ya wuce jibo. Zan yi amfani da shi wajen isar da sakon kuma insha Allahu wannan karon zaki sauke soyayyar da kika dade kina da kunta. Yanzu Jauru kina da yakinin cewar ilo zai karbi soyayya ta? In Allah yadda zai karba. Domin shi ma na san yanzu mafita yake nema. iran gani na tsaya eh ba ka cika da gida ba da ganin na layin Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, baka dai. Barka da. Ina gajiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lafiya? Mun gode Allah. Lauran ka dai ga ga kan da aka. Nan kala nawa ne? Hijabi ne guda biyu da riga guda ɗaya. To amma ya kuma ni da nace ai da yawa. kuma zan kamun kai haka ranka da uzuri za a yi mana wallahi abubuwan ne da yawa ranka da dai don ogan ma kunyar ka ce ta sama ya sama ba zai iya zuwa tankare ka da kansa ba a yi mana haƙuri a bamu lokaci in Allah ya yadda yau da yamma nan ko zuwa gobe da safen Allah ya yadda za a samu sauran to ana da ina wannan za su yi mata fito Na wuni. Ina gajiya. Ga kanki. Duk da dai a waya aka bamu amma an Allah yadda ina da yakinin za su yi insha Allah. Za su yi Allah yadda. Kuma in ma ba su yi ba tunda da yamma ko gobe da safe za a wannan sai a sai ka gaya min sai a dado sai a gyara. Na ce ta fito ne saboda ka ganta ko da an samu matsala a waɗannan to sai zamanto a na bayan ka gaya masa da Allah duka ragowar a yi mata yadda za su yi mata daidai. In Allah yadda. In Allah yadda. shiga ciki to ba damuwa. ba ga shi. To zai jan Allah ya daraka da shi. sannu na gajiya na wani lafiya lau in same ku lafiya na gajiya yan mata to ba, waya aka yi ne tun da ka tafi shiru na neme ka a waya na neme ka a waya na kasa samun eh da yake ina ga akwai hanyar da na bi ne ba network shi sa da kike ta kira na a waya biki same ni ba haka hankali na yaƙi kwanciya da naji ƙaran mota bigirin in leko sai in ga ba kai bane kuma yanzu na lekowa ban ji ƙaran mota ba kuma sai na ganka ai na ka bar motar ne eh na bar motar a waje ne saboda na sauri shi sa na ce bar kawai na fara shigowa in yi so daga bisani sai na fita ikon Allah ita kuma wannan a ina ka samu mota? wannan riya sunanta Zulaiha na tafi kayan da suka zo to da yake a sto ɗinmu na bayan gari aka ajiye su to na tafi laluban kayan na gama komai na dawo sai mota ta ta zafi to na dan tsaya haka motar ta huce na dan ƙara ruwa a radiator to kawai sai ita sai ga ta kamun tallan nono to Allah cikin sa a dan maganganun da muka da ita lokacin cinikin sai na fahimci cewa tana da damuwa kuma tana da buƙatar agaji so hakan ya sanya sai na bi ta na shiga gida inda take kenan da na shiga ƙauyen ƙauyen da mahaifinmu yake zuwa ne inda aminansa malam maude yake marigayi saboda haka yanzu dai wannan mareniya ce ba uwa ba uba to don haka sai nake ganin akwai buƙatar a kawo ta nan ta ɗanɗani yanci ita ma dai ta ɗan samu abin da ya kamata ta samu hakan ne sanya na tauda ita Allah sarki Allah sarki sannu yarinya to kuma dai menene wannan ya tabbatar da cewa lalle ka rike amana su irin ta mahaifinka saboda alhaji a rayuwarsa haka ike mutum ne karimi duk inda kyautatawa take yana nan wajen wato tsakanin abokanan mu'amalarsa da wani wanda duk yake da buƙatar tallafi yana ƙoƙarin ya ga ya taimake shi wannan abin mai kyau ne Allah ya ma albarka Allah ya ji kan baba kuma ubangiji Allah isa ƙarshen wahalar ta kenan domin haka rayuwa take ta maraice matsalar rayuwa irin tamu mata karkara akwai matsala hakan da kai yayi kyau Allah ya taya mu ni zan koma ofis din in ya so duka abin da yake akwai ga ta da na kawo ta to shikenan Allah ya kiyaye Allah ya tsare akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi amanar so amanar so ai wannan daidai ke nan wallahi dama haka ake so ka dau caji ka ji dam alaji hayya hayya hayya hayya eh maza yani yani aiki cikin wallahi ba da ya kun gama burarewa ba to mi wallahi ne ni ma dan eh Allah ku barka da jangwala gidan ah. ai ka dau caji yana da dadi yaka ji kanit baba wani ya magana tafiya taka ne <laughs> ah, tafiya tana nan ai dole mu bar garin nan dole mu je mu sake mu ɗaye kowa ya ji daɗi alhaji <laughs> ɗanka na kawo ta fa gana masu ya dawo fa wani bus kenan wato kana da wani boss ne da ya wuce yayanka alhaji ali kai wani da allah gayan da baya gari duk da ma dai ɗan renin hankali ne in zai tafi ni a matsayina na ɗan uwansa baya sanar da ni kawai sai dai waye garin ga ya feci haka zalika in zai dawo ma sai dai kawai ga mutum ya dawo to kai ba idan ina gan shi kuma ka san shi ne ma ka ji ka da allah mutumin da yake fitacce babu wanda bai san shi ba a cikin garin nan wai kai ba da gaske kake ne na taɓa zuwa ma da maganar wasa ne ido da ido na gansa da shi da wasu gayu a bakin kamfanin ku suna magana kai oh my god oh my god wannan zai rusa mana lissafi wallahi saboda ka san shi fa wannan fa wannan wannan fa dan sa ido ne duk abin da nake sa dan sa ido ne yana bin kwakwafi eh, ni kuma ni ba karamin yaro ba na san hankalin kaina da hankalina a dinga bi na wallahi yana shiga mun hanci da kudin gaskiya an taka mun biki wallahi haba haba ka ga baba kawai ka fato shi mana kuma haka ne ba kai virus baka da hankali kana magana ya fato shi to in ya fato shi ta yaya zamu da ka samu kuɗin da muke hawa network din nan stress da muke saka kai an yaka kanka kai lalla wari lalla wannan fa san ba fa magana bace kaga zaidu da Allah wannan magana da yake ma kadda ka ma biye ta kawai ka rabu da shi ai ba wannan magana yanzu ku ne kuke gani me abin yi zaidu abun da nake so da kai ka kwantar da hankalinka mu dai fatan mu Allah ya sa mu kai gaci ni kun san ma me tunani na ta tana kawo ta kun sani ko wallahi ni tunanin da nake kawai so nake yanzu in da tarzoma tada bala'i a raba mana gado a bani kasuna mu zo mu ebi mata a alaji mu ji daɗi kowa ya shana ko ya kuka kuma fa kaga haka ne fa kun ga shi kenan hankali kwanci tunda kowa ana mishi kallon mutumin kirki ni kuma ana gani na shashasha dan tasha wai ina shashaye kaji wai cajin da muke wai shine wai shashaye wai kai Allah haka za a baba kawai ka share shi mu tattara kawai mu bangaren nan an ga shikenan kai ma ka samu relief ko ba kawai ka gani amma kuma akwai wani hanzari ba gudu ba matsala ɗaya ce kun ga mafiyar mu wallahi tana ganin bana nan a gidan na hankalin ta tashi yake ni kuma duk abin da nake dole na mata biyayya bana son matsala a rayuwa ko ba ka ba abin da zan yi yanzu ni warewa zan an koma gida in so kuma haɗu da ku virus ba ni leta na ina tafi ina dukan abata kun ga wayannan daga ku sai su abokan hira ta kenan an tafi ina busa 'yan abata

abincin ki mana. Yaya daga ji na zaki dakata. Saki jikin ki nan gidanku ne. Yawwa. Yawwa. a hankali. ci gaba da cin abincinki idan kuma ba kya son loma ki ne in tashi in koma ciki ina mm, tsayi mm, zaman ki kawai yawwa kina ji ko ki saki ki. nan kamar gidanku ne saboda lokacin da alhaji yana laye yana yawan bani labarin mahaifinki cewa tare suka taso a ƙauye tun suna yara tare suka ci gaba da tafiyar da al'amuransu na rayuwa har lokacin da Allah ya sa shi alhaji ya bar ƙauye Allah ya dawo da shi birni shi kuma mahaifin ke ci gaba da zamansa a ƙauye fatanmu dai Allah ya ji kansu ya rahama musu amin ya magana karatu da fatan dai ana karatu domin na san lokacin da alhaji yake nan duk galibin 'yan ƙauyen nan suna yin makaranta saboda makarantar ma shi alhajin shi ya gina ya gina ta mm, haka ne ajiya na yi karatu tun daga firamare har zuwa sakandare sai dai ban samu na ƙarasa ajin ƙarshe a sakandare ba tun da mahaifina ya rasu komai na rayuwa na ya canja Allah sarki to ai da ma shi maraici haka yake amma ba komai shi yana naki tun da ya ɗauko ki ya kawo ki nan ba mamaki yana son ya saki ci gaba da karatu ne dalilin haka ya dawo da ke birni sai dai hajiya ba mu yi magana makaranta da shi ba kun ga kuwa ba zai tunanin ina buƙatar ci gaba da karatu ba in dai kawai ya ce mu dawo ne ni kaina ban san me zan yi ba ba komai ke dai ki gama cin abincin idan ya zo ya zauna za mu ci gaba da tattauna al'amuran da shi kin ji ko kuma kina ji na eh. ka ki ƙara kirana da hajiya ki rika kirana da umma kamar yadda kowa ke kirana a gidan nan don ke ma kin zama yata ko to hajiya ha kika kuma faɗi? ina ƙure umma to shikenan Allah dai ya tabbata mana da alkhairi Hey. Rayuwa now. domin samun ƙwarin gwiwan koyon kyawawan halaye daga gare ka ka cire wasu wasi a ranka duk abin da ka ga yi daga gare ka na koya wato duk abin da kake kana tunanin ban sani ba ido kawai na zuba maka nake danna zuciyata saboda kaka je ka jefa min hawan jini wani kawai ne kawai sarkin laifi a gidan nan shi kenan abin da ne da ma wanda ban yi ba gaba ɗaya kawai sai a ɗauka azam kada ka kuskura ka ce za ka yi mata abin da za ka zuba mana da kima da mutuncin gidan nan ka ji na gaya maka.